Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Abin da nake ba iyaye shawara dukkan makarantar da za a kai yaro makaranta ce zan wadda adda tsari to wannan tsarin da su shugabannin malamai za su tsara a makaranta su kawai abin da ya kamata idan sun yi biyayya ga wannan tsari. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu yi sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin hanyoyin inganta tsarin karatun allo a arewacin Najeriya. Bakin da muka gayyata domin nazarin wannan lamarin sun bayyana yadda ake gudanar da tsarin a waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka da kuma yadda zai iya zama abin koyi ga Najeriya. Abdulrazak gare ka. Malam kuma cikin mukal da ka gabatar ka yi bugana ka gabatar da bukala a can cibiya ta kula da nazarin addini ta Zaria. gwamnati ta yarda da abin da ya kamata dai gyara cikin almajiranci hmm. amma ba rushe tsarin almajiranci ba to kana rushe tsarin almajiranci a ƙauyuka ko makarantun bokon ba a samar da waɗanda suka inganta ba hmm. inda zaka tai wani wuri ma na tahi wa'azi wani wuri kafin matsalar tsaron ga ta kai na gama wa'azi ina tambaye su cewa da mutum nawa a gare ku a garin game digiri babu mai diploma babu wanda ya ƙara sakandare babu kai wallahi firamare ma sun ce to yaro guda ne kare firamare suna roƙo malam don Allah ka taimaka a yi mana makarantar firamare wanda haka ko ta tabbata sai da nije UB a wannan lokaci da wannan lokaci ce ya mai babban gari ne garin akwai masallacin juma'a biyu da wanga bangare da wanga lokacin murtala adamu da ya sani shi na na isko karshe kuma sai da ya je masu makaranta ne roƙo su a makaranta suka ce sun yi sun yi sun yi bida to irin waɗanga in an bai shi shikenan amma yanzu da aka samar da makarantun islamiyoyi a ƙauyu har da ƙauyuka a inganta karatun da aka haɗe makarantun boko da na arabiyat kaga duk an fara samun wannan sauƙin wannan matsala mm. da ƙungiyoyi da hukumomi sun ka shiga da ita ma gwamnati ta ga cewa a yi makarantu na almajiranci musamman irin abin nan cibiyar musulunci National Islamic Center ta Zaria gudunmawar da ta taka bayowa akan wannan bangare a nan ne ma suka taɓa neman ni suka sa in yi wanga rubutu almajiranci fa'idodinsa matsalolinsa da hanyoyin warware su mun yadda akwai matsalolin amma ya za a warware su don ci gaban ƙasa kaga wannan takarda an gabatar da ita saboda akwai matsalolin to amma a walwale su amma fa'idodin nan akwai su akwai buƙatar mu ji matsalolin ma bari mu ji shi malam hassan kai mu sake dawo wurin malam malam hassan ka ji bayanin da shi akan makallahu yayi na tsarin da ake magana bai yiwa a kawo da almajiranci amma dai a inganta tsarin eh, ku uwaye misali da za a ce ka ba uwaye yan uwanka shawara misali wace irin gudunmuwa ya kamata su baiwa malamai masu karantar da 'ya'yansu makarantu domin bayanan nuna cewa kusan mai an kawai ma malaman kansu kan cikin matsala suke. Na'am, to abin da nake ba iyaye shawara dukkan makarantar da za a kai yaro makaranta ce ya wadda adda tsari to wannan tsarin da su shugabannin malamai za su tsara a makaranta su kawai abin da ya kamata idan sun yi biyayya ga wannan tsari duk abin da an ka ce ana bukata na kula da 'ya'yansu da kuma makarantar da shi kai ne malam to ya zan uwaye sun iya wa yin ran ganin cewa lallai an samar da shi din mm. saboda magana ta gaskiya rashin samar da irin haka din shi ka sa malamai tun da su ma kamar mu ne suna lalurori ga masu suna ɗaya to dole ne su je su nema To amma idan an kiyaye an samu masu da wannan to ina ga insha Allah za a rage samun ana barin yara suna yawo kan tituna. Mm. Malama Nafisa kuna makwataka da makarantu da yawa na tsangaya ban sani ba ƙananan yaran da ake magana a kansu misali yawancin su daga ƙauyukan cikin jiha ne ko kuma da ƙauyukan wata jiha ke kawo su. Eh gaskiya akwai na ƙauyukan cikin jihar mu akwai wanda ba kuma 'yan jihar mu bane ba. yawa 'yan taraba za ka ga da akwai su mm. nisa sosai mm. amma da za a tambaye ki idan har ta kama dole a kawo hmm. wani irin taimako ya kamata su malaman karan kansu samu domin su samu kwarin gwiwar kula da yara. Taimako na farko da ya kamata iyaye su fara yi ma ɗansu sanda za su kawo shi karatu su haɗo shi da kayan abincin shi abin kwanciya abin rufa sannan a zo a danka shi a hannun malamin shi. In aka zo kayan abincin nan nashi a danka ma malamin shi. da wani ɗan canjin da ba zai gagara ba ko da ɗan zai yi rashin lafiya kuma sannan irin shi ko duk wata ko duk wata uku ya kamata a ce iyayen suna waigo yaran suna duba halin da suke ciki ba ka kai ɗaka watsar ba su ƴaƴa amana ce Allah ya bamu kiwo ne kuma Allah zai tambaye mu abin da ya bamu kiwo gobe kiyama su malaman karan kansu wasu sun san ba su da muhallin aji almajiran amma suna an saki isku yara suna kwana kan titi suna kwana cikin kwaro irin bora da bai kamata ba to su kan su malaman wani kila wani irin shawara zaka ibada na ganin su ma sun daina an sa yan basu da muhallin rike yaran a wannan duk wanda ya yi son kai ya sani ai ka san baka da gurin aji abu to ka karbi amana shi to bari mu dawo ga akrabu kallahu malam kuma cikin mukal da ka gabatar ka yi bugana ka gabatar da bukala a can cibiya ta kula da nazarin addini ta Zaria wa'in in matsaloli kuka ganin sun yi yawa cikin shi a almajirancin. Matsalolin kashi uku ne su ta bangaren akwai bangaren malamai din tuna ai malamai ka karba ka mai da ka sani. Farkon abin da an ka fara karɓar yaran barkatai kai murna ɗaya kai a kawo maka aji ko ba wurin bacci ko ba mai ba ka iya ba Karɓin masu yan ƙananan shekaru wanda kai ba ka iya renon su ba ka iya kulawa da su rashin tana da wurin zamansu. a waye gari kamar yadda an ce yara na kwana waje wasu ma malami rashin kula wani bai san ma ina suka bacci ba wani ma bai san malami in yana in suna nan ba ko ba su nan ne mm. bai ma san adadin su ba wannan duk suna cikin matsaloli wajen goma sha biyar wanda sun ka shahi bangaren malamai rashin kula da tarbiyyar su da sauransu su kuma bangaren iyaye sananne ne ɗaukar cewa kamar mararraba ka ka bida ko yaron kana makaranta Allah ya ɗora maka ka ciyar tunda gwamnati ba ta ɗauki ciyarwa ba to kai ma dole kai ne zaka ciyar da yaranka yanzu makarantunmu na boko da gwamnati wasu lokuta ba ta iya ciyar da su ba uwa yana sai maka ba suna ba su abinci to haka za a yi shi ma wagga to bangaren uwaye kenan ne to bangaren gwamnati wata wani babban rashin adalci da an ka yi. Hmm. Cewa an ka ɗauki ɓangare guda an ka bar guda. Su dai almajiran nan su ma 'yan ƙasa ne. Suna da haƙƙi ga arzikin ƙasa. To don me za a ɗauki makarantu na ɓangare guda a ki ɗaukar ɓangare guda. a zo a haɗa ai wasu ƙasashe sun cimma nasara yau ga su ƙasashen sudan nan mun yi su arziki amma mun ta ziyara sudan mun ga tsarin su na makarantun allo suna da makarantun allo amma da tsari makaranta babban makaranta allon da mun ka ziyarta ɗalibi ɗari shida da wani abu a gare su amma da zuwa sai da an ka ce mana ga kicin ɗinsu hmm. ga sito ga clinic inda suka kula da su, ga menene sannan an ka gwada mana ga ɗakunan su. wato idan na fahimci mala yadda aka yi makarantun boko aka ba su nasu tsari su ma na addini almajiranci su ma aka kawo musu hukuma yawwa da ai shi ma karatun na addini ana da buƙatar shi ita ma gwamnati tana da buƙatar shi al'umma suna da buƙatar karatun na addini shi zai masu jagoranci to don haka a wa da za a tattala yadda gwamnati ta yarda da masu karatun dirasatul islamiyya su je an yarda ai kaga makarantu ana ba su ilimi ana ɗaukar su malamai to ya zama duk bai ɗaya makarantun allo kamar yanzu irin wannan tsari da an kai an fara gina makarantun allo kaga yana cikin abin da malamai suka ce a dawo da shi yanzu ga shi jihar zamfara misali an fara to a matsayin ƙasa ma a dawo a gina su a yi gyara a yi ƙoƙarin gami abubuwan nan gaba sai ka isko ma cewa makarantun allon duk za su zo su shige za ka ga almajirancin ma ya rage irin wancan ne din mm, za ka ga an yi gyara an zo an haɗe tsarin almajiranci din yanzu da yawa wani wuri in ka tafi makaranta ta in gwada maka almajiri sai ka yi mamaki almajiri ne hmm, saboda an kula da shi saboda shi da komai to akana baka Allah mana godiya yana ga malamai shi a lokacin da aka gama wannan shirya daga ya kawo jiki a ba sani ba malam Hassan akwai sako da kake so ka isar da sako dai sako na gaskiya bai wuce zuwa ga hukumomi ba wancan tsari da aka yi na baya akwai bukata a sake duba shi domin a sake dawa da shi domin ganin cewa an ƙara inganta wannan makarantu. Malama bisa. A ni kira na a gwamnati ne kawai cewa a taimaka kula wadda ake yi ma malaman gwamnati na primary secondary school to a riƙa yi ma malaman islamiyya su ma. To a kan bakalla akwai wani sako na ƙarshe da aka da cikin 'yan sama. Shi ne wannan sako waɗanda tsarurruka da an ka ɗauko to muna fata a ci gaba da su. na kulawa da alma watan ɗalibai karatun na almajiranci kulawa da malaman kulawa da uwaye a taimaka a yi al'umma adalci a samar da makarantu a ƙauyuka da birane da masu islamiyoyi a taimaka musu nan gaba insha Allah duk waɗanga matsaloli za su walwale. To madalla nan kuma za mu dasa aya akan wannan batun sai kuma mako mai zuwa mu sake shigowa da wani sabon shirin inda za mu nazarci yadda mata za su iya tallafawa mazansu a wannan yanayin kuncin rayuwa da ake fuskanta a kasashen duniya musamman a mu na nahiyar Afirka. Muna godiya ta musamman ga bakin da suka ɗauki makonni suna nazarin tsarin almajiranci a jihar Zamfara da suka haɗa da shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai na jihar Sheikh Ahmed bin Umar Kanuma. da Hassan ‘yan buhu magidanci kuma shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar, sai kuma uwar gida Nafisa Sheikh Murtaha Zawiya. Da wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura da ya jagoranci tattaunawa sai kuma Dadi Balawa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu